Gwamnan jihar Niger mai jiran gado Alhaji Abubakar Sani Bello ya bayyana damuwa akan yadda bala'in cutar gubar dalma ta hallaka yara 28 a jihar. A makon jiya ne dai jami'an kiwon lafiya suka bayyana bular cutar a yankin karamar hukumar rafi. Alhaji Abubakar Sani Bello ya shaidawa manema labarai cewa Lamarin yana da matukar tayar da hankali musamman ganin yadda ya shafi yara ƙanana 'yan ƙasa da shekaru biyar. Ya ce a shirye yake ɗauki duk matakin da ya dace na shawo kan lamarin da zarar ya karɓi ragaman mulkin jihar a ƙarshen wannan wata. To abin da faru a kagara da gubu abu ne na baƙin ciki kuma ya kamata a ɗauki matakai wadda irin wannan abin ba zai kara faruwa ba ba tare da kuma ya takura mutane wajen samun hanyar cin abincinsu ba wanda suka rasa rayukansu ina ma iyalansu taziya allah ya gafata musu allah ya kara musu haƙuri a halin da ake ciki dai daya daga cikin masu kamfanonin ginar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa a jihar niger alhaji ɗallami sarkin daji ya yi ƙarin haske akan yadda lamarin ya faru yan nijar so suka zo da wannan guban dalma wato inda muka yi wanki aka wanke zinari to sai su zo wannan kasan da aka wanke zinari sai su zuba lita kamar hamsin na, na, wani kemikal da suka zo da shi to shi suke wankewa a rahi ashe guba ne saboda haka su, su jama'a da suka ga suna ta samun zinari sai suka ɗauka cewa kamar tankan nan ake tono wannan zinari yanzu ta yi a ɗauki wani mataki da zai shafi aikin naku me za ku ce akan wannan abu a wannan ba muna adalci ba tun da ba ba yau muke yi ba mun daɗe muna yi kuma za su hana mu muna taimakon leburori da jama'an ƙasa da aikin yi to kaga tun da ba yin mu bane kuma ba mu taɓa aikatawa ba kuma mun faɗi inda abin yake ya faru gwamnatin tarayya ta ɗauki mataki domin ta dakatar da su. a yanzu dai jami'an kiwon lafiya a jihar Niger sun ce sun gayyato kwararru domin taya su bincike akan wannan al'amari. in ji Dr. Muhammad Usman, Darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger. Mun gaito da kwaro da akwai kuma ita kuma abu ne ke NCDC wani hukuma da ita ma wani ke kula da cututtuka dai hakan nan su ma sun zo sannan kuma akwai wani ke Dr. Sabodas suna zamfara su ma mun kira su su su ma suka taimaka mana aka gwada jinin aka gane cewa lallai cutan ne eh, guba ne daga dalma. Babu shakka dai barkewar wannan cuta na matuƙar buƙatar kulawa cikin lokaci bisa la'akari da irin mummunar ɓarnar da ta haddasa a jihar zamfara a 'yan shekarun da suka gabata mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya